yau asabar goma ga watan rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1421 wanda ya daidai da tara ga wata na ainihin wato julai shekara ta eh, dubu ɗaya da ayo shekara ta ainihin dubu biyu ta bature muna karatun littafin asarimul battar fi tafaddi li saharatil ashrar na al'allama الشيخ وحيد عبد السلام بالي الله sarki سركي ساتا مشي da alkhairi wannan littafi kamar yadda ka ji sunan shi haka yake wato takobi ne yanka ɗaya yadda za ka iya fuskantar bokaye masharranta da 'yan tsubbo masharranta da 'yan bori da duk wani wanda yake karkatacce ne ta hanyar tsafe-tsafe da makamantan haka ka iya ainihin wato tinkarar su da ainihin wa'azi ka iya tinkarar su da karyawa ainihin wato irin yadda suke bi suke haɗa asiransu da kuma kawo ainihin wato magani ta hanyar alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da bayani daga magabata na gari muna ƙarƙashin dalilan da ke tabbatar da cewa sihiri gaskiya akwai shi yana afkuwa a duniyan nan ko da yake zamu zo mu ji hukuncin musulunci akan shi cewa kafirci ne amma tabbaci haƙiƙa a duniyan nan akwai tsafe-tsafe akwai sihirce-sihirce akwai tsibbace-tsibbace an ji an gani an ga irin mugun tasirin da waɗannan abubuwa suka yi dangane da jikuna na mutane da hankalinsu da ɗabi'unsu da dukiyarsu da abubuwan da ke kewaye da su sai malamin ya kawo mana dalilai a cikin alkur'ani ɗaya bayan ɗaya da ke tabbatar da cewa gaskiya a duniyan nan akwai sihiri sa'annan sai kuma ya ƙetara ɓangare na biyu ya kawo dalilai daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan dalili ya zo ne daga bakin as-sayyidatu Aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce an samu wani boka daga cikin Yahudawan ainihin ƙabilar Banu Zuraikin, mai suna Labidu ɗan A'asam ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asiri ya tsafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asalin wannan tsafin ya faru ne ta hanyar su kashe manzon Allah amma sai Allah maɗaukakin sarki ya jirkitar da wannan mugun nau'i na sihiri sihiru tafriq sai koma a khaffu anwa'is sihiri shine arab sai koma mafi sauƙi daga nau'in sihiri Shi ne mutum ya kasa ainihin kusantar matar shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ji kamar yayi abu amma kuma a halin bai wannan abun ba shikenan yana nan a wannan halin yana ta addu'a yana ta roƙon Allah har wani dare annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi bacci sai ya ce wa Aisha kin ga Allah ya amsa min addu'ar da nake ta roƙon shi akan wannan cuta da ta same ni Aisha ta ce yaya abin yake annabi ya ce ina kwance sai na ga wasu mutane guda biyu ɗaya ya zauna daidai kaina ɗaya ya zauna daidai kafata ɗaya daga cikinsu sai ya ce wa ɗan uwan shi wai wannan mutum da ke kwance me ya same shi sai ɗayan ya ce ai an je an yi mishi asiri ne an sihirce shi ne sai shi wannan sai ya ce a to shin wane ne ya yi asirin sai aka ce boka ne mai suna labidu ɗan a'asam a me ya yi asirin sai aka ce ai an haɗa ne da gashin kan manzon Allah wanda yake zuba yayin tajewa da kuma gashin gemun shi wanda yake zuba yayin tajewa sannan aka haɗa da hudar namijin dabino to ɓawan ko kuma fatar da ke rufe hudar namijin dabinon da ita aka haɗa ainihin aka yi tsafire ɗin duk wanda ya san ilmu usulis sihiri da ya ji wannan ya san kisa ake nufi a yi shi kenan sai ce to a ina aka je aka binne aka ce a cikin rijiyar zarwan rijiya ce sananniya wadda kusan kowa san ta kama a ƙasa hausa da ta ce rijiyar kusurzo duk original bahaushe in na gari ne ya san tana can daura misali to haka wannan duk mutumin madina ya san bi bi'ir zarwan to a can aka je wata rijiya ce wadda an riga an yi watsi da ita an daina amfani da ruwanta kenan annabi ya kwashi sahabbai aka je aka haƙe wannan rijiya aka yashe ta aka ga ruwanta jazir wato kamar an ji lalle ishara akan ba a amfani ma da ruwan rijiyan ya riga lalace a can aka je aka sa haka bokaye suke idda duk ba a tunanin za a je a gano sihirin nan suke zuwa su ɓoye duk inda ba ka tunani sai a je a samu karkashin kafet karkashin fulo ko kuma karkashin katifa sai a soke duk inda ake ganin cewa ba a je a gane ba za su sa a nan ba